wani ya ce to wajen yana yiwa ya daga kwana yana cikin da yawa su kuma mata da na haifu za su kace yana yiwa su ma su daga kwana ba su da karfi haka suna cikin da yawa a ko kuma babu komi ita wannan addu'a la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko wani lokaci ana ayyanta ana yi cikin tsarki ana yi ba cikin tsarki ba saboda Aisha radiyallahu anha mun yi bayani cikin kitabu dahara an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kasance yazkurullah fi jami'i ahyanihi ko kun fi kulli ahyanihi manzon Allah ya kasance shi ne zikirin Allah fi kulli ahyanihi ga dukkanin lokuta ne don haka shi kenan kaga shi zikirin Allah ko kowane lokaci ana yi ne ba sai da tsarki ba sai da alwala ba nan ta yi ishara akan cewa manzon Allah ko shi na cikin jannaba shi na zikirin Allah yana tambaya da karatu da aka yi inda aka tsira ƙoruwa lahum qurunu sun kasance suna da kahoni ka aka adar ka aka ka aka tamka goran mashi tamka gororin mashi jam'u ka abin na ka abun wa ka ubun wa ku ubun ila mawri'il quduri har zuwa ga wurin kunni dannan zuwa dannan zuwa kunni da ka fada zuwa kunni wanda ya ce da kai hankali ne ba su iri da tsari yake na ji da dama an yi idilaki da yin abinci da masu kuɗi ka yi da kaka ko da sayin abincin yana zama taimako ga talakawa sannan ya ke manta da abincin ne kawai ko kuma kaka yana tambaya akan mai askari ya bayani akan hukura sai ke shin wai wannan ya keɓanta ga ya ce ni ga abin da aka sai matalakawa ko ko ba abin da aka sai matalakawa ba ko? to in shi a zama taimako ga talakawa ai shi a mahihici in ya kasance hukura ta abinci taimaka matalakawa na shi a mahihici kuma da ma dai shi mai hukura mahiwanci ba cika yi don neman taimako ga wani ba don dai samun riba kawai zai yi abinda ake kira hukura sayan abinci aje idan ya yi tsada a sayar ana sayi lokacin kaka idan kaka ta wuce rani ya kama sai a tattara ta babu komi hmm. an yi da hukura wannan hukura ce shari'a amma in ya kasance sayan abincin da za a yi zai kai ga lokacin da za ka saye shi abinci na hannu-hannu talakawa na nema kai ma kana neman ka sai ka tara ka aje su ko suna da dafa sai su ci to irin wannan haram na ko da ko sai ka za ka ba su shi na mutane dai na mutane eh. abinci kawai na mutane banda na dabbobi wannan malam ina neman hukuncin bayani a kan hukuncin mutum da adda mata biyu a ban bai raba kwana tsakanin sa'annan kuma bai ma mafarci inda yake kowane to wanda bai raba kwana ga mata ne guda biyu fasiki na fasikanci na ya saba mu Allah kuma haram na shi ka aikata a cikin mu Allah yana tambaya kuma game da abin da aka ce ma wasuwasi da kuma maganin wasuwasi a shi wasuwasi batun zuci ake kira wasuwasi abinda an magani ne kawai kai da gare shi da karanta subhanal malikal halaki in ya sha'ayu sai kuma ya tafi halkin jadidin wa ma zalika alallahi da azizin kuma da Allah malam ne hukuncin yan yi waɗanda yake karabuwa ga mai jinkin tsira bayan ya ƙare ɗinki ne ya kone su zai ko kuma ya watsa su suya ko kuma ya je su zuwa ga mai su. Allah ya wa'anda mai ɗinkin tela a ƙarewa wa'anda ba su da amfani wa'anda kasance share ne ya suwa shi kai ko shi kone babu komi ba sai ba mai susu ba saboda abin da bai da amfani kenan amma duk ƙyalle wanda kasance ya rike kuma shi na amfani wannan sashi ba mai abu abi ne. nan yake ala ji kamala da Allah ina tambaya idan wani mutum ya zo wuri na sayan wani abu amma ni ba da shi sai na je wuri